يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يا كو متاني an buga misali ku saurare shi ku lura da shi hakika waɗanda kuke bauta musu gumaka da sauransu ba za su taɓa iya halittar ƙuda ba duk da ƙanƙantarsa saboda gazawarsu ko da gaba ɗayansu za su taru don su halicce shi ba za su iya halittarsa ba kuma in ƙuda zai cire wani abu daga gare su na turare ko waninsa ba za su iya kwace shi daga wurin shi ba wannan gaza halittar kudan da rashin iya ƙwace abubuwansa din yana bayyana gazawarsu na yin abin da ya fi wannan girma to ta yaya za ku bauta musu duk da gazawarsu koma bayan Allah wannan mai nema wato gunkin da ake masa bauta wanda ba zai iya kwato abin da ƙuda ya ɗauke masa ba mai rauni ne haka ma wanda ake nema a wurinsa wato ƙudan shi ma mai launi ne.